to وما جعلنا أصحاب to sun bayyana ta'ala uh, sifatu man ja'ala khazanatan nari wato da an kace akan wuta akwai mala'iki goma sha tara to kun ga wannan magana kuma za ta kawo rikici ce a ah, mala'iku mutum goma sha tara kawai za su tsare ta ba sai mu taru mu ba su kashi ba mu kore su <laughs> ko ba <laughs> sai mu taru mu kore su wa zakarahum fil kutubi ko eh, fil kutubi salifa ya ambace su cikin littafai na farko as-samawiya na sama fa qala yace wa ma ja'alna ashaban nar ma ja'alna ashaban nar illa malaika وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر to wato kenan masu tsaron wuta abin nan an kace sha tara ne kamar yadda yake cikin littafin farko an kace wa ma ja'alna ashaban nari ba musanya yan wuta masu tsaron wuta ba illa mala'ika da an kace sha tara kan ku ce ku taru ku kore su mala'iku ne guda ɗaya ya ishe ku ai falaisu min albashari ba mutane bane wa malakun wahidun mala'iki guda minhum daga cikin su a qawamin ahli dunya kulli duk yana iya hada da mutanen duniya gaba ɗaya wa ma ja'alna idatan kuma da ba mu sanya kidan su ba illa fitnatan fa ce ya zan fitna lil ladina kawar gona sun kafirta da mun kace 19 yaquluna ko yaqulu su ce law kana tis'ata ai eh, ko bi an yaqulu su ce eh, lima kanu tis'ata dan me sun kazan 19 liya sai kanan ladina utul kitaba don waɗanda an ka ba littafi su yi yaƙini na cewa masu tsaron eh, wuta goma sha tara ne domin cikin littafin yahudawa taurata an ce sha tara ne haka nan cikin nasara an ce sha tara ne kun gane ko don su yarda waya zarar ladina amanu imanin waɗanda sun kai imani su ku su ƙara imani waɗanda yake su ba su da littafi balle su ce an faɗa muna min ahlil kitabi ko su ƙara imani tasdiqan don gaskatawa li muwafaqati ma ata bihi nabi sallallahu alaihi wasallama domin wato don sun san littafin su ya yi daidai da abin annabi ya taho da shi wato ya gaskata abin an gare su lima fi kutubil umami don kur'ani qur'ani ya gaskata abin a cikin littafan da na gabata wala yartaba alladhina utul kitaba waɗanda an ka ba littafi ba za su yi shakka ba wal mu'minun da masu imani min gare ni waɗanda ba su ba fi adadin ga idan mala'ikun nan shatar masu tsaron wuta aw fi risalati muhammadin ko ko ga manzancin muhammad sallallahu alaihi wasallama wal yaqul alladhi wal yaqul alladhina fi qulubihim marad kuma don waɗanda yake akwai kahirci cikin zuciyarsu akwai abin nan cutar munafici cikin zuciyarsu wato shakka da munafici bayan sun bayyana da musulunci su hada da bakin su wal kafirun da wanda kafirai alladhina maradu alal kufri ko wadanda sun kai abin nan gino akan kafirci walam yad'ul islam ba su yi da musulunci bale an husun ga kawunan su su don su ce ma za a rada labi haza hadha masala mi Allah ke nuhi da wannan shi zan misali a ce abin da mala'iki goma sha tara su an kasa ga tsaron wuta kun gane ko sammuhu daga garabatihi bi zalika sun yi mai suna don ya zan abin bako wa uri bahalan wato abin nan ma za a rada Allah bi matsala masalan li zan misali kun gane ko wal jumlatu maqulul qawli wannan na haune ka ku damu kazalika wato don su dora mamaki a ce don me an kace mala'iki goma sha tara su da ke tsaron wuta kazalika ai mislu ilali munkirin kamar wato yadda Allah ke yi don ya batar da mai musu ya mai musu wannan adadi wahadi musaddiki kuma don ya shiryar da mai gaskata shi Ya dillallahu man Allah haka yake badda wanda yake so wa yahdi man yasha shiryar da wanda yake so wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu ba wanda ya san yawan sojojin ubangijin ka masu taimako ga addini sai shi wa ma hiya sannan ita wuta bata zama ba illa zikran li bashar don wa'azi ce ga mutum wata mutane ai tazkiru lahum falkalwa ce gare su summa innal adad 19 shi wannan adadi 19 hibzun li jami'i ma'adudin fil qur'an duk abinda za a ce eh, kaza ne cikin qur'ani abinda ake kidan yawa cikin qur'ani to in kan raba shi da 19 zai canje kun ga abin mamaki wato komi da za ka tara alif alif alif wanda a cikin qur'ani ka raba shi da 19 zai canje da za ka tara lamu lamu wanda a cikin qur'ani ka raba shi da sha tara duk zai daidai wani abu ba zai rage ba kun gane ah, kun ga bismillahir rahmanir rahim harufan ta sha tara ne ashe kenan sha tara shike abin nan shike tsaro da abin qur'ani ba wuta ɗaya sha tara ke tsaro ba har qur'ani sha tara ke tsaron shi eh eh wato huruful basmalati wato mislu huruful basmala sha tara wa adadu suwari kun ga kidan surori ba ɗari da abin nan hudu ba raba da sha tara sai ya canye eh qaid ɗari da goma sha hudu uh, uh, abin nan uh, abin nan qaidun wa adadu ha qaidun ka ɗari da ya goma da hudu in an raba da sha tara sai ya canye eh, wa hurufu fatihi suwar alif lam mim ha mim duk in ka tara su in ka raba da sha tara sai ya canye wa gairiha da wasu su da ka tara abin nan duk abubuwa da wanda yake yana da adadi cikin Qur'ani kan raba shi da abin nan 19 sai canye eh ne wasu malamai batattu suka ce in ka tara sunan Shehu Tijjani ka buga da adadin wannan bobe na zai baka kwanukan da Allah ya a duniya to wato sun ce kenan akwai lokacin da babu Allah ne hmm. eh, shi na nan abin nan hmm. eh a ah, kwarai da gaskiya akwai wani abin da bai faduwa ciki a ah, kwarai eh har har gobe bai faduwa ga bakin musulmi eh, eh haka ne wata wannan abin munin sa yawa eh, eh haka ne eh wa gairi hako to kusama dukkan su wato a raba su akan 19 19 ko ni ha ya canje su kama kama bayyana hudu kitashaful akhir kamar yadda bincike na karshe ya bayyana summa wasafa fannara, bayan haka nan Allah ya sifanta wuta allati yunzaru bihan nasu wadda ake wa mutane gargadi da ita ay amara nabiyya almuddathir ya umarci annabi wanda yake mai lullubewa bi an ya kuma li yunzir don ya tashi don yayi gargadi bi yayi gargadi da mutane ga mutane bi da ita wato ashe kenan kun ga wannan sura ita ce abin farkon risala shine risala kamar yadda muzammil nubuwa kun gane ko to ci gaba كلا والقمر كلا والليل إذا دبر كلا آخر إذا أسفر إنها إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر kalla istiftahan wato kamar a ce to ku saurara wal ina rantsuwa da wata don ku dibi hikimar da a cikin wata don me ya zauna can bai faɗowa ya iske munan wallaili iz adabar kuma ina rantsuwa da dare lokacin da ya bada baya haske ya taho ya rufe shi ai ta wallahi bada bai wa ya shuɗe wal filu rubai wasta qabalan naharu kun gane ko wato haske ya abin ya huskanto wal filu eh, dubra sulasi min dubril layli an nahar idha idha khalafahu wa subhi idha asfar sannan da safiya lokacin da ta yi haske ina ina rantsuwa da waɗannan lokacin da wannan hali ya samu gare su wato inna hala ihdal kubar wato wannan wuta da an ka ce muku mala'iku eh, tara na tsoronta ita ce mahi girma abubuwa waɗanda an masu yawa ɗayan abubuwa waɗanda sun kahi girma ai balayal azima waɗanda sun kahi girma ba ma azima ba a azam waɗanda sun kahi girma azma nadiran ko mai gargaɗi ce wato min ihda kun وذكر لأنها بمعنى annaha bi ma'an نذيرا wato tana tsayan إيشي قمتون لمن mai gargadi ce ga mutum liman sha'a أو liman sha'a شاء منكم واتوان دي أن يتقدم wanda ya so daga هيري an ya shi zuwa ga aikin alheri wato ya shiga kenan koko zuwa ga aljanna bil iman da imani aw ya har ko jinkirta ila shari zuwa ga shari aw nar koko jinkirta zuwa ga wuta bil da kafircin sa an yi gargaɗi ya rage ga mutum kullu nafsin bima kasabat kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin ko wace rai jingina ce ga abin da ta aikata ko wani mutum kun san jingina ko in ka dauko bashi ka da abin jingina to ko wani mutum lokacin da ya fito daga garin daga gidansu wato ya zan jingina ko alherinsa ya biya shi ya komo ko kuma ya halaka can إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين سمتان دام ودن ديك أني مسو بحسابي أن باس تكر سو قداما wannan fanajuna min ha masu tsira ne daga wannan jingina da sun ka bayar ko masu tsira ne daga wuta ka'inuna في جنات يتساءلون عن المجرمين fi jannatin wato suna zaune cikin aljanna da nan kuma sai su dora tambaya ya ta sa'aluna bainahu suna tambayar juna tsakanin su annal mujrimina sai ina wane ina wane waɗanda yake masu laifi waɗanda sun ina abubuwan nan da suke yi shin yanzu ina sun kabace muna ko wa haluhum yaquluna suna ce musu ma salakakum ma salakakum fi saqar to cikin wannan tambaya har su tashi su dora bincike domin daga nan kuma ko ina kana iya tsinka eh shi cikin wuta su ce musu ma salaka kun fi sakar me ya shigar da ku cikin wuta mai tsanani قالوا لم نك من ba mu cikin masu sallah shi ya kawo su can ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين با مزمنا ciyar da miskini ba wa kunna naqulu wa kunna naqudu ma'al kha'irin mun zammuna kutsawa cikin ƙarya ma'al kha'irin tare da masu kutsawa cikin ƙaryar وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب من زمنا قريتا وغرانا سكمكو منا تا با غسكيا بچي حتى أتينا اليقين muna cikin wannan hali sai mutuwa ta zo muna wanda yake ta yaqin abin mun kaga gaskiyar ta kenan hada yadullu hada yadullu ala anna ma yunzar bihi nas wannan yana nuna wa abinda ake wa mutane gargadi da shi fi awwal amr tun farko an yi umaru bil imani billahi wa bir risala farkon mai wa'azi su fara da ka yarda da Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne manzanci gaskiya ne shi ake farawa mutum dunkule summa min al amal badaniyya sannan kuma a koya masa ayyuka na jiki ma huwa aujaba abin da ya zama wajibi a ce ga sallah ga abin nan ga azumi wa akasar fa'ida wanda yawan amfani wa huwa salatu shine sallah sun ma ya ta'allaqu bil mal sannan a komo a karantar da shi abin da ke ratuwa ga dukiya ga dukiya min it'amil masakin ci da miskinai id fihi tawazun al umma domin ci da masakinai shi ke sa al'umma ta zauna lafiya in ba haka nan ba miskinai su sai ta su fada su kuma su amsa kun gane ko summa ma al hawli fi fi badilin man to summa man il hawli sannan a hana kutsawa fi badilin ga ƙarya id fihi qiwamul umma domin in ya zan ba a banna wato kenan komai sai ya zauna lafiya ko ina ka tashi sai kai ta tafiya ka lafiya lau Sun mali ikhbar bil ma'ad bayan haka nan sannan a kawo addu'a koya mutane to makin ga makoma yadda take wal jazaa'i da sakamako li yakunu fil fil ibadati ruhun ba'isun wa domin cikin ibada da mutum ke yi ya san kuma akwai wani abu gaba gare shi kun ga kenan an samu ruhi wanda zai karfafa ibadan nan wato ba'isu mai tashe shi zuwa ga ibada lima yarjul abidu bi amalihi min sawa don abinda mutum ko ke aiki yana son aikin nan da ake yi ga wani abu wanda za a bashi sakamako bayan yayi ya yarda da wannan summa al inzaru bin nar sana ai mai gargadi da wuta liman il kasal don hana mai kasala fil ibada ga ibada don in ya san kuma in ya bari ga musibar da za ta samu kun ga sai ya ci gaba hayyun tuji bi zalika imanun yattasil bil yaqini lil mauti sai wato abinda ke hauhawa nan wato sai imani ya hito wanda yake zai sadu har da mutuwa eh, bil yaqin da imani tabbatacce daga nan kuma lil mauta zuwa ga mutuwa wa yustafadu aidan kuma an fahimta daga waɗannan ayoyi annal kufra idza lam yattasil bil mauti wato kafirci in bai sadu da mutuwa ba la yas'alu sahibahu fin nadil mu'abbada ba zai sa mai shi cikin wuta wadda abada ba wa huwa qawluhu ta'ala fa ma tanfa'uhum فما تنفعهم شفاعة الشافعين su waɗanda an kai masu wa'azi suka ƙi to wannan ceton mai ceto bai amfanin su ceton masu ceto bai amfanin su mala'iku na ceto amma bai kai gare su haka nan anbiya na ceto bai kai gare su wasalihin salihin salihai na yi wal ma'ana la shafa'atu lam ba su da ceto idan matu in sun ka mutu alkur bisa kafirci kun gane to فما ya sifanta halin معرضين توصلنا يا سفان تحال كافرين عند الوعد الوقت وعزي وتنفرهم عن قبول حق da gudun da suke kada su karbi gaskiya fi surata hayya ga gaban mutun na gani wa qala yace fama lahum an tadhkirati murid me ya same su suna masu kauda kai an tadhkirati ga wa'azi in ana wa'azi sai su ce kada su ji kun gane ko mu'uridin suna masu kawar da kai ay ayu shay'in hasalum ya samu gare su fi iradan kawar da kansu al iti'az daga wa'azi ka annahum ka annahum umurum mustanfira in ana yin wa'azi sai su zan kaba jakuna waɗanda an ka hirgitas su ta da kai sama suna gudu farrat min aswara musanfira irin jakunan daji farra wanda sun gudu min kaswara ga zaki zaki kamar su ga zaki ya musu kuka da suke hirgita haka nan in mai wa'azi ya tawo yana yi su hirgita don mi yace kaza don mi yace kaza sai fada ai harabat min su gudu gare shi ashadda harbin in mahi tsananin gudu akwai ma da mai cewa in ka ji wa'azi gwargwaron gudun ka gwargwaron ladanka mahaukata ne bal yuridu kullu imri'in minhum an a munashara to abin akwai wanda wannan don ka gane wato don ka gane ka bashi abin da kake bashi subhanallah bal da kullum ne a'a kowane mutum daga cikin su su masu zaluncin yana son wato eh, yana son an yuta su a bashi takardu mu ko kowane na cewa ni ba zan imani da Muhammadu ba sai ya dauko ya kawo takarda daga Allah ya ce ni ma wani ne ya ce ni ma waliyi ne kun ga da ko kama kalun ko lan numina laka hatta tunzila alaina kitaban na qara'u sai ba za mu imani ba sai ka kawo abin da ka ce mu duka waliyai ne kowane ta yi abin da ya ga dama كلا بل لا يخافون الآخرة كلا أها وتتعوى تقوانا حالي ناسو بل لا يخافون أباس ديس أور اللاهرة باس أور عذابتا كلا كلا إنه تذكرة أها إنه وتشي قرآني تذكرة وأذيني فمن شاء ذكره وان يسوش وأسوء وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا إن شاء الله باسوا أسوا سيدي الله آه، ياسو أي يتكيه بعده سيوان الله يسو يسأل شيء wa yahadharu galabahu su yi tsoron hushin ubangiji bi kulli mattasala qudratuhum ilayhi da duk wato tsare kansu da duk abin da yake suna iyawa wa ahlul maghfira ko kuma wato Allah shine wanda mai abin inna Allah illa in sha Allah huwa ahlul taqwa ubangiji shi ya cancanta a ji shi wa ahlul maghfira kuma shi ya cancanta ga cewa mai gafara ne bi an ya gafara liman taqwa shi shine ya cancanta ga shi gafara ga duk wanda ya ji tsoron sa بدأت السورة ويتصورة تفعل بالأمر بالقيام للإنذار تاي أمرني أتاشي دون غرغدي النبي أتاشي دون غرغدي وهاتما بالمغفرة سنن تكا da neman da yin gafara liman ta ƙara ga duk wanda ji tsoron ubangijinsa wa shtamala ala isharatil wa sannan ta ta kunsa abubuwa na wa'azi wal inzari da gargadi haka ne ko ba haka ba to ci gaba لا أقسم بيوم القيامة To, bismillahir rahmanir suratul qiyama makiyya ce wa abinda take karantarwa albasu wato tashin kiyama wa ihya'ul mauta matattu wal hathi ala ga aikin kwarai qabla fawati awani gabanin kubcewar lokaci tashin kiyama sannan a kwadaitar da mutane su yi kokari su yi aiki gabanin wannan lokacin ya zo bismillahir rahmanir rahim la uqsim bi yawmil kiyama Allah ce ba sai na yi rantsuwa da ranar kiyama ba ƙila la za'ida wato kenan ina rantsuwa da ita don in ku samu wato muhimmiya ce wa ƙila gairu za'ida an ce ba ƙari ba ce la kusin bi ba sai na yi rantsuwa da ita ba tabbatar da cewa ita gaskiya ce li kauni dalail dalata ala domin dalilai masu nuni gare ta wali ha bayyanannu ne ولا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة كن با da rai mai yawan zargin kanta ba ai Allah ce ta lumu nafsa babu rai face in ran da mutuwa ta zo gare ta tana cewa da na kara bisa ga aiki na da yafi wa in ishtahada ko da ta yi kokari fil insani ga kyautatawa duk da haka in mutuwa ta zo da ta yi nadama ta ce da na kara da yafi أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه to jawabin rantsuwa da an ce ba sai na rantse ba latubu a sunnat lalle za a tayar da ku a ya hasabul insanu shin mutum na tsammanin Allah na jama'a idama ba za mu tara kasusuwan shi bayan sun wawwace lil ba'd dan tashin kiyama wal ihya da rayarwa ku bi ko kura karhe yadda take jawo a cikin turu-baya. بلى بل قادرين على أن نسوي بنانه آآ آه آه واتو إي واتو أبن نجمعها ذا متعرسوا na mu masu iyawa ne ga tara kasusuwa ala an nusawwi bana bisa mu abinda mu daidaita yatsunsa domin yatsu su sun halittar yatsu yahi ko ina yahi ko wani wuya wa huwa al-asabi shine yatsu nu'idu idza ma za mu mai da kasusuwan su kama kana kamar yadda suke ma sigar ya tare da karancin su fa kaifa bil kabira in ya zanza a gyara yatsu to sauran gabubuwa fa masu sauki zira'i da kawafu bal yuridu al bal yuridu الإنسان ليفجر أمامه آه آه يريد الإنسان متن ناسو دي ليفجر أمامه دون أبنن شكالية أبن دا أقب غريشي wato shi karyata ranar kiyama yau mal kiyama dalla alai wato kenan eh, ba wai abin nan rashin ganewa ba ne son ɗaya ke kada yarda da abin da ake faɗa ya Ya yas'alu ayyana ya yawmul Ya yas'alu yana tambaya ayyana yawmul qiyama yau shi ranar kiyama take wato yana tambaya tambayar wulakanci فإذا برق البصر فإذا برق البصر إن واتو غني يي والقيا واتو كينان أبين صورو يتهو غني سيشتو ترو ترو وخسف القمر وخسف القمر واتاشي كو حسكن سيشافي وذهب دو حسكن سيتفي وجمع الشمس والقمر أتارا رانا دوتا دوغا بعد طلع أنغا هيتو من المغرب هيتو دغا يما أو aw zahaba dawuhuma ko ko hasken su ya tafi to wa zalika yawmul qiyama wannan shine ranar kiyama ran da waɗannan abubuwa za su abuku to ci gaba yaqulu linsanu yawma idhin ainal mafar yaqulu linsanu mutun na cewa yawma idhin ran nan wanda bai imani ba yace ainal mafar ina wurin gudu babu kalla kalla la wazar kalla a'aha wato ba wurin gudu abin nan bari neman wurin gudu la wazar wurin abin nan mahaka ila rabbika yawma idhin al mustaqar ila rabbika ma idhin al mustaqar wato wurin tabbata ran nan zuwa ga ubangijin ka ne kawai kowa zai taru na a taru fa yuhasabuna ay musa hisabi wa yajazuna ay basu kamako yuna insan yunabbaul insan الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان أنا با متل باري يومئذ ونلن بما قدم وأخر أبين دي قبات دا أبين دي جنكتا أي كنسا دي دي وان دي بيبا دوزا أفدا مسا بل الإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة آآ آه متن دا شي كانسا ما بصيرة ني أكانسا ياسان كانسا شاهد واتو ما يغني ني تندقو جواري وقبوبون سنا يمي مغانا بعمله دا أي كنسا wal ha'u lil mubalaga basira ba to kenan bai sirrin ne wala budda min jaza'i tilla ne za a yi masa kamako walau alqama Wala alqama azira ko da ya ho abin uzuran sai ce ai wallahi ne ga abin da ya hana ni kaza ga abin da ya to wannan ba a saurare لا تحرك به لسانك لتعجل به إن alaina jam'ahu wa to kun ga wato mutane iri biyu ne wani na gudun gaskiya wani na kokarin kama gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake sauko da wahayi sai shi ta kokarin karantawa don kashe manta sai Allah ya ce a'a mai sauki ne gare ka la tuharrik bihi lisana kada ka motsar da harshen kada da qur'ani li ta'jala bihi don kai gaugawar wai haddace shi tsoron kada ya kubce ma kada ka saurara kawai inna alaina inna alaina jama'u qur'ana wato tara shi ga kirjinka aikin mu ne wa qur'anahu kuma karanta shi ai tuka eh, iya karanta karanta da zaka yi ga baki wato mu za mu gudanar ai na gudanar da shi ala lisanika kun ga wato wannan wata wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da qur'ani ke zakwa ku diba in kana son ka haddace sai ka ta kai ta wahala ka ta takarari ka aikin mu ne إذا قرأناه فاتبع fa idza qara'nahu in mun ka karanta shi gare ka wato jibril na karatu bi qur'ana ka saurari karatun kawai yastami karatu ka saurari karatun sa fa kada sallallahu alaihi wasallam yastami sai annabi ya zan ya saurara su mai karatu bayan kana karanta shi kamar yadda yake thumma inna alaina thumma inna alaina bayana sannan kuma fahimtar da kai shi wato aikin mu ne kuma bi tafhimi laka wato sa ka fahimce shi wal munasabatu bayna hadhihi al-aya wato abinda an munasaba tsakanin waɗannan ayoyi ba aya guda ba ayat ku gyara abinda an munasaba ga waɗannan ayoyi ma kaula da abinda an gabanin ta anna tilka talammanatul irad an ayati lahi waɗancan na kafirai sun kunsa wato gudu daga ayoyin ubangiji ko to abin nan yabta ko al'ira da ayatul lahi ya mutu ta harruza min harshe yana gudu shi kafiri yana gudu yana neman ya tsare kansa da gare su wa hadihi waɗannan ga annabi talammanatul mubadarata ilaiha hasun kunsa gaugawa zuwa gare ta bihim zai hada hadse su yabta gil iktida'a biha yana yana son ya yi koyi da su kun gane kun kalla kalla a'a bal tuhibbun al-ajila ba wai cewa an kai eh, karatun da ake yi karatun rai ba su ganewa ba wani abu ya shagaltar da su tuhibbun al-ajila mai gaugawa dai kuke so wato duniya kuke so wata zaruna lahira kuna barin lahira fala ta amalu la ba kun aiki saboda ita wujuhu yawma to abin da mai lahira take wujuhun yawma idin wato wasu a ranar kiyama nadira waɗanda yake masu ni'ima ne ila rabbiha nadira ko masu dibi ne zuwa ga ubangijinsu yarawna Allah suna ganin ubangiji subhanahu fil akhirati suna gani ganin dibin abin nan dibin jin daɗi ba dibin hakikanin yadda yake ba kun gane wujuhun idin ووجوههم يومئذ نازلة تظن أن ووجوه يومئذ باسرة wasu huskoki a rannan su kuma ko gamsatsu ne kaliha shadidatul ubus ko wani ya ginte ta zanna an yi wa albi suna da tsammanin a yi musu musiba mai sa abin nan tsara baya ta kare dahiyatun azima fasiru fi qarar zahari wato kowace wato abin tana cikin bakin ciki sun mana ba ta'ala ala arzin nasu bayan kana Allah ya falkar da cewa mutane ba su iyawa fi himzul hayatil mawjuda fi jismil muqtar kudiba ba mutum kullum yana kokarin ya ce ya tsare ran nan ba to tsaron ran nan da kake son kai ta yi kai ta batun lahira ran ma ba ka iya tsare ta wanda a cikin jikinka kun fahimta ko ah, eh, dibi lokacin da mutum ya yi kusa mutuwa wato lokacin yadda ranga ta kana iya kallo kana iya tsare ta kowa kira wani kice kama ta ya tsare <laughs> ko fahimta ko eh, wato yasa dillu bi zalika ala kamali qudrati munshi tilkal hayati ah, za a ka faɗa muna wannan tunda ba ka iya tsare abin da kake ganin zai hita wannan in kana da hankali kenan sai kai kokarin tattalin abin rayuwa ta ƙarshe wanda yake an faɗa ba fi dalikal jism wato ba ya tsare cikin wannan jiki wa makharaja haminu fa amma kuma ga zai gurin hita ka san inda za ta hita gaba gare ka baka iyawa wa qudrati ya ana ala i'adati hafihi inda al-ba'th kuma wato Allah shi zai hidda ita kuma shi zai mayar da ita don wannan ya nuna ma kenan tunda ka gani tana hita ka kasa mayarwa wanda ya fitar da ita in an ce zai mayar da ita ba abin mamaki ba وقعتنا كلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل طيب. مراق وظن أنه الفراق والتفت بالساق إلى ربك يومئذ المساق طيب، آه، idza balagat taraqi lokacin da rai ta kai ga kasusuwan kirji izamul halki wato kasusuwan kirji wato lokacin ta kawo na yar sheda kusa kusa wakila ma rawa dangin su taru su kewaye shi a ce ina mai tawada shi tawada ta koma ina likita kun gane ko wa zanna annahu al-firaq shi mutun da kai nayi ai tsananin man balaga nan sun zalika shi wanda annan kwanci ya tabbata annahu al-firaq ya san rabuwa ne da duniya saboda haka bai damu ma da cewa ina likita ina wannan ko saurarin ku bayi wal tafata saqu bi saq bayan haka nan in rai ya fita wannan kirin abin kauri ya lawaye da wannan kauri ai eh, sa kai bil ukhra ya lawaye ba sauran tashi inda mutu mutuwa ai iltafat eh, ko mm, iltafatat mm, iltafat shiddatu firaqid dunya bi shiddati iqbal akhirah wato tsananin rabuwa da duniya shahatu da tsananin fuskanta zuwa in tafata ila arabi kama ibn sai a ce wato kai mai mutuwar ba wani magani yau wato korawa da ake yi ma zuwa ga ubangijin ka ne ai a sauka korawa zuwa ga ubangijin ka ne wa hada yadullu ala alal amil fi idha ai ma'ana idza balagatin nafsul hukuma lokacin da rai ta kai ga makoshi to sa ila hukumi rabbi ana kora su zuwa ga hukuncin ubangijin ta duk wanda annan da mai iya tawada da mai iya likita duk bai iya tsarewa kun gane kun fala sadaka fala sadaka wala falliya kin kallaba wa tawalliya to shi ko mai mutuwar mugun fala sadaka bai yi sadaka ba kun gane ko eh, anna najma'u idza ma bai karka ce za mu tare kasusuwan shi ba wala salla bai wanda an shi ba an unzira bi taraka shiqa wal azaba bai salla wanda an kace in yabbar sallan nan zai gadi rashin arziki da azaba ba walakin kazzaba sai dai ya kariya ta gargadi wata wallahi bada bai da bai ثم ذهب إلى أهله ثم ذهب sannan na tafi ila ahli zuwa ga iyalin nan duniya inda duk an kai mai gargadi bai ko saurare sai ya tafi zuwa ga iyalin sai ta matsa yana takama yana dibin wai shi mai kyawun tsara ne ya tabahtaru yana takama shi mishati ga tahiyar shi ijaban bi nafsi wai don ganin shawa ga kansa aula laka aula laka fa um. sai a ce masa aula laka musiba ta tabbata gare ka wannan tafiyar da kake yi ta halaka ce kai mahaukaci ne fa aula kuma tahiyar nan wato abin nan musibar da ta same ka ita ta hidacewa kun gane ko ai aula wa ahassu bika ita ta hidacewa da kai gaire ka ma aula laka sannan musiba ta tabbata gare ka fa aula kuma ita ta hidacewa da kai domin baka da hankali ana gargadi kana ƙara takama fi ma yati anna lahu iradatun mal qudrati fi khalq al insani wa lam yakhluq khalq khalqahu abasan bal li hikmatin bayan haka nan ba mutuwa da ta zo ya kasa abin nan ba har ga yadda an ka ce masa bai sai abin nan bai tattali ba har musiba ta zo gare shi to kuma za a ƙare sura da a nuna cewa Allah duk halittar da ya yi ba ya yi ta banza ba ya yi ta don wata hikima ga shi nan أي حسب to a ya al insani shin mutun yana tsammanin an yi turaka su da a bashi haka nan babu lafi komi shi abin da ya ga dama babu wata shari'a babu komi yi abin da ka ga dama cika yi tusa kamar jaki dai hmm? la yi kalau bi shara'i wala yi wala ya sabu zalika kada shi zato haka nan hmm. alam yakunu quratan to alam yakun fatan da bai zama ni ba ko din digo min mani na mani yumna wanda ake jefa cikin mahaifa eh ya san masa da ake jefa cikin mahaifa kin ya sani bai zan haka nan ba sun makana alakatan alakatan ثم كان علقة سنة يزن أبنا جني وان جيراتي كما يفا فخلق الله خلق تاشي يا خلق تاشي يزن متن دقريتا fasawa daidai ta gabubuwan sa ga hannaye daidai kaka abin nan yatsu daidai idanu daidai hanci ga komi gashi ku diba gashin kan kama kowane da zama ne kaɗan ɗin nan hudadde ne da ruwa ke bi abin nan in ba don kaɗan sai ya karye gashin kanka hudadde ne ruwa na shiga in ba haka nan ba karewa zai yi sai ya ji eh, ci gaba to daga maniyi guda daga uba guda daga uwa guda sai aka sanya daga maniyi na azzaujai ne nau'i biyu kun gane ko daga tsokar jinin nan abin jinin nan daga maniyin nan zan jini zan abin nan zan tsoka sannan an ka sanya shi nau'i biyu azzakar wal unfa namiji da mace ya ta ala su taru taratan wani lokaci kuma su masu hadu wa yan fardu kullum min kuma al akhar bayan kanan ko ya ya kwanta shi dai fi rahim cikin mahaifa wa hadha yadullu ala anna allaha yakhluqu khalqahu bil iradati wannan ya nuna kenan Allah ba haka kawai yake kamar injin ba da nuhi yake yi wal qasd da nuhi idh khurujuz zakari domin fitar namiji wal unsa da mace min maniyin wahidin daga maniyi guda wa rahimin wahidin sannan mahaifa guda ya dullu ala alal irata yana nuna komai ana yansa da nufi allati tahassisu kulla shay'in bima yurad bihi wanda yake tana kebance komai da abin da ake nufi da shi thumma khatama sura أليس ذلك بقادر على أن يحيي to sun ma dama suratu bi ta'qibin ta yi ta da abin ta'qibi kan labari wanda ke hade ya hade dukan ma'anonin darasin da sura ta kunsa domin abin da darasin sura ba tabbatar da tashin kiyama sannan an kace mutum ya tattali ba kada abin nan ya taho ya iske shi bai shirya ba don haka yace alaysa dalika bi qadirin shin wanda yayi halitta haka ya raba namiji da mace ya yi komi kamar da wa yadda an ka ambata bai zan bi kadirin mai iko ba la yuhir mutalis ka shiga da matattu ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kan idza qara'a an ruwa shi annabi in ya karanta wannan sura qala subhanaka allahumma bala tsarki ya tabbata ma eh mun tabbata mai iko ne gayi rawahu abu daud wal hakim abu daud da hakim sun ruwaito kun gane ko to sai mu ajiye kyawu bismillahir rahmanir rahim wa wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sai suratul insan ko suratul insan madaniya ayoyinta 31 وموضوعها الرئيسي بيان نعم الله على الإنسان ابتداء تنفرقوا Allah ya wa mutum wasu ni'imomi waɗanda yake ba ya yi masa wani aikin komi ba haka kawai ya bashi su za a ambace su kuma idan mutum ya dibi ni'imomin nan da an kai ya gode ma Allah to kuma zai ƙara saka masa wato lahira amma in ya kira in ya ƙi godewa to aka si wato ba zai yi kyau ba shine sura ke karantarwa kamar yadda za mu gani bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir ata alal insani hina min dar wato lokaci na wato tsawo mai tsawo na zamani ya zo lam yakun akan mutum lam yakun shay akan kura bai zan komi wanda ake ambato ba kana fihi musawwaran min tini cikin wannan lokaci an suranta shi da laka layus yuzkaru ba ambatansa aw al murad bil insani al jinsu wa bil hin ko kuma wata shi zauna cikin cikin uwa wajen shekara tar abin wata tara من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل في على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا ashe mun yi kiyama jiya suratul insani madaniya bismillahir rahmanir rahim hiya ihda wa talasuna aya aya 31 ce wa mawdu'uha ra'isi bayanu ni'amillahi alal insani bayanin ni'imomin Allah ga mutum ibtida'an wa jaza'an Eh, eh, waje za a shakiri wato tun farko sannan kuma da sakamakon masu godiya wannan eh, ni'imar da Allah ya yi ma in ka gode sakamakon da za a baka waje za a ma khalafa amrahu kuma da sakamakon wanda ya saba ma ubannin Allah ta'ala madaukin sarki bi akasi dalika wanda ya saba ma haka nan bismillahir rahmanir rahim hal ata alal insani hina min ad-dar lalle nan ba tambaya bace ba istibhabi bane tabbatarwa ne neman tabbatarwa wato qara'ata alal insani hina min ad-dahri wato wani zamani na daga abin nan lokaci mai tsawo na zamani ya zo akan mutum adam lam yakun shay'an mazkura bai zan komi wanda ake ambata ba kana fihi musawwaran an halitta shi an ka shi nan cikin ƙasa wato abin nan la yuzkar ba ambatan shi awul murad bil insani al jinsu dukan nau'in mutum hini ko wa hini muddatul hamli lokacin ciki da lokacin ciki kamin a haife shi ba wani abu ne wanda ake ambata ba inna khalaqana al-insana inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان للي مو مهل التمتم من نطفة دقماني wato abin nan garwayayyen jini amshaji garwayayye akhlad wanda a garwaye min ma'ir rajuli wa ma'il mar'a wanda yake an hada shi daga ruwan namiji da na mace al muhtalidain wanda sun ka garwaye mutazidain wanda sun ka hadu nabtali bayan kana muna jarraba shi na nahtabirhu bi takalih bayan da ya zan mutun to ba mu kyale shi sai mun jarraba shi shine mu aza masa wasu ayyuka waɗanda mun ka umarce shi da yi wal jumlatu mustanifa ay hal halu aw halu muqaddara ay muridi na ibtilahu muna nuhin jarraba shi inda ta akuli inda ya ya cancanta ya balaga ya cancanta wato a sa mai wato dokoki faja'alnahu sami'an basira mun ka sanya mutum saboda haka na sami'an mai ji basiran mai gani to ci gaba إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل الله يتمو من شريع للي من شريع دشيق هنيا تقرأي ai bayyana lahu dariqal huda mun nuna masa hanyar kwarai bi ba'athir rusul yaya mun ka nuna masa mun aiko manzanni don su nuna masa yadda ake bauta muna yadda ake bin hanyar kwarai in ma shakiran ko dai shi zan mai godiya shi imani wa in ma kafura ko ko mai cewa shi kibin abinda ah, um, ah, manzani sun ka gaya masa ai bayyana lahu shi hali shukuri mun bayyana masa cikin halin godiye shi ko ko halin kafircin sa wa in ma li tafsilil ahwali ko wannan ko shi dan wannan ko shi dan wannan min awwal sura ila huna dhikrun ni'am tun daga farkon sura da an ce da ya zan ba ko sanin shi bayi ba ko ambata shi bayi ba har in mun ka halitta shi sannan mun ka nuna mai hanyar da zai bi ta kwarai da wadda ah, abba ta kwarai ba kun gane ko da mm. abin na zikirun ni'am ibtida'an tun farko allati an'ama Allahu biha alal insani wanda yake Allah ya yi su ga mutum min khalqihi na halitta shi wa ita'ihi hawas hawas sannan da bashi gabobin ji kunne da ido da gani da baki wa irsali rasul da aiko manzani zuwa gare shi sun marattaba alaihi ma ya yati ba'du fil akhirah sannan bayan kana ga abin da ta gare shi lahira إنا أعددنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا bada da zikir kufar ya fara da ambaton kafirai fa kala yace ina atana lil kafirin mun yi tattali don kafirai mun yi musu tattalin salasil da sarkoki yushabuna biha ila nar za a jasu da su za a daure wuyoyin su a jasu zuwa wuta wa galadan da ma fi kin asa su ga wuyan su to shaddu fi hasalasul an sa kokomi ga wuya sanan baka nan adawar sarka gare shi wasa iran sanan da wuta mai tsananin kuna ai muhayyija wanda yake mai tsananin kuna yu'azzabuna bi za ana musu azaba da ita summa summa taba bil muti summa ataba bil muti bayan yayi magana akan abinda za a wa kafirai wannan sun ka kirin abinda Allah ya ya ya azamu sun ka gode ma ni'imar da yayi musu to an faɗi nasu to ga masu ta'a waɗanda sun ka gode wa ma a addala da abin da ya musu tattali fa qala yace innal abrara innal abrara yashrabuna min kafin kana mizajuha kafura to innal abrara lalle mutanen kirki wato jam'u barin ne wa muti'u almuti'una wato masu ta'a su yashrabuna min ka'san suna sha daga abin nan gidauniya giya wa ina ushurbil khamri wato abin nan gidauniya ta shan giya wa hiya fihi lokacin da take cikin ƙwaryar sannan ake ce cikin kofin sannan ake ce mata kasu wal muradu min khamrin ko eh, tasmiyatu lil hali bismil mahalli da an ce abin nan min min kasin wato kamar abin da abin da ya shiga cikin kwarya shi an kawo kwarya suna da shi a ce kamar ya sha kwarya guda hmm. ya sha abin adda a cikin kwarya ba ita kwarya ya sha ba ko ya sha kofi daya ba kofin ya sha ba hmm. abin da a cikin kofi kana mizaju ha kafura abin da an garwayan an ka garwaya wannan giya da ita kafur wato turare to ci gaba aina. aina ya sharabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira wato wannan abin kafur din wato turare da ake garwayawa wato wani marmaro ne ke bugowa da wannan turare ya sharabu biha ibadullahi bayan Allah na sha daga wannan abin daga wannan kofuna almanzuja bil ain wanda ake garwaya da wannan ruwa wanda ake ce masal sabil wato suwa ne ke sha ibadur rahman bayan Allah waɗanda an masoyansa yufajjiruna ha tafjira suna bubbugowa da ruwan tafjira bubbugowa ya na suna jan su hay su shawo inda duk sun ka zo min manazilin wato ko inda kake sai ka jawo kai ta sha kun gane ko to sun ma zakara sau ba hadin ni'am fa qala yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman كان شره مستطيرا to me asababin wannan alwashi wannan ni'ima da Allah yayi musu abin da yasa yuhuna bin nazar suna cika alkawali fi da'atillahi ga da'a ubangiji wan nazaru huna kalimatu shahadati Allah ilaha illallah muhammadur rasul domin da mutum yayi wannan kalmar shahada yi alkawalin zai bi duk abin da Allah ya ce wanda annabi Muhammad ya zo da shi kun gane ko hmm. to in ya cika wato ya cika alkawali kenan wa mashtamalat alaihi da abinda ta kunsa ta kalmar shahada min ta'ati na ayyukan ta'a wa yufuna nazar kuma ayan sun alwashi suna cikawa bil qiyam bil wajibati su tsaye da duk abinda an wajibai wal mandubati da abinda an ka ce mustahabbi bi qadari ta'ati gurgudun iyawar su in la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a ba a ce ku doye da wani yayi haka nan wani zai yi domin kowa ne gurgudun iyawarsa Allah bai kallafa ba mutum sai gurgudun yadda yake iyawa wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma suna tsoron wani yini wanda yake sharrin sa ya zan mai hira ba wai zaune yake wuri guda ba watsuwa yake yi yana tashi ai nuna ko ma'ata'a suna kunsawa suna hadawa tare da bin Allah hawfal maqami suna tsoron tashin kiyama amama Allah gaba ga Allah yawmal kiyama ai yuminuna bil ba'th suna yin imani da tashin kiyama kun ga ashe kai nan kai tsoron tsayi gaba ga Allah wajibi ne wanda ke cewa yana yana bauta ma Allah ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don san ni'imar shi ba wannan ba musulmi bane kun gane to ci gaba ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا addinin addinin kiristoci shine lab so kawai <laughs> in ka ce ni za ku yi babu abin yi wai mu na ta'ama suna su kuma waɗannan dai da na cika alkawali suna ciyar da abinci ala hubbi suna son abincin su ba wani ba wai sun gaji ba a ce abin nan a ba almajiri wa shahawatuhum lahu suna da shawa gare shi wa ala bi ma'ana ma'a wato suna ciyar da abinci wanda suke so ga miskini wanda ba ya da abinci miskini ba wai um, gurgu ko makaho an miskini ba kamar yadda kuke cewa a'a wanda ba ya da abincin ci shi ake cewa miskini kun gane ko eh, eh? ko yana da kawafinsa yana da idanunsa yana da komi nashi eh, abin nan ko ba ya da su in yana da wadata gani ne ba a bashi eh, miskini wanda yake kullum sai ya nema amma fakiri bai da abin da zai ishe shekara eh amma duk da haka eh, abin da albashin sa ya ishe shekara waya timan kuma suna ci da wanda yake bai da uba allazi la abala ko wato kenan maraya wa asiran da wanda anka kamo ya taho cikin kasar musulmi ba abin nan shi dai bai da bai da abinci suna bashi abinci sannan kuma su ce inna ma nutima kulli washillah إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا to in sun ba su wannan abinci suna cewa inna ma nudi muku la muna ba ku ne don neman yarda Allah li talabi ridahu wa sawabi don neman sa ba don wai ku gode muna ba wala nuridu jaza jaza'an ba musu wani ba mu nuhin wani sakamako da gare ko la shukuran ko godewa ba ba mu bukata wa yunfiquna amwalan suna ciyar da dukiyoyin su allati lahum wadda yake lahum ragabatun fiya suna da bukata ciki li ahli hajatu su dauka su ba masu bukata kana li infaqu ghayra muqayyadin sannan ciyar wannan kuma wato ba kayyade sai abu kaza ba wato abinda suke so su bayar sun canda da farko kuma ba yi kaidi ba wato domin kamin a farantar da zakka kowa shi bayar gwargwadon iyawar shi sun maƙoyi da zaka zakata bayan kanan yanzu an kai mai kaidi kowa yana da duk ya bada da zaka ya biya wa ma za da ala ya hafa huwa khairun a zakka wajiba ce amma abin da ya karu wannan alheri ne in mutum ya so ya yayi wa yaquluna kuma suna cewa إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا to lokacin da suke ba da kyautar nan zuwa ga waɗannan eh, miskini da yatimi da asir suna ta ina na khalu min na yawman muna tsoron wani yini daga ubangijinmu yinin na abusan wanda yake mai gintsatsa fuska shi yinin ayat takalahul wujuh wanda yake eh, fuskoki za su gintse ciki karihar manzari shi yinin wanda yake ba a son ganin shi mai abin kyamar gani lishiddati don wahala shi mu muna tsoron wannan yini don haka muke baku wannan Allah ya cece mu daga wannan yini yini kamtariran wanda yake mai tsanani fi zalika ay walahum ma'ar ragabati fi thawabi kuma ko da yake suna kwadan lada kuma suna da alkhawfu tsoro min azabillahi daga azabu ubangiji yawmal qiyama al yawma shadid suna tsoron yini mai tsanani lima fihi min al ahwal don abinda a na tsorace tsorace فوقاهم الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقياهم نظرة وسرورا to suna ba da wannan eh, kyauta wato wannan ni'ima suna bayar da ita ga masu bukata sannan suna cewa kuma don Allah mun ba sai kun gode muna ba mu kosa mu ga fuskar ku fawon ahumun la shar zalika al sai Allah ya tsare musu sharrin wannan yini da suke tsoro wala qahum nadartan kuma Allah ya hada su da ni'ima kyawun fuska wa ada wa ida'atan fi wujuhi sannan da kyawun abin nan ida'atan da haske fi wujuhin ga fuskokin su wasu ruran da farin ciki da kagan su kasan suna cikin nishadi wajazahum bima sabaru wajazahum بما صبروا جنة وحريرا كما الله يساكا موسى سبو دهن قولين ده سنكا ينا أوكر أبين ده كي سوكا باواني يساكا موسى الجنة anka ce musu udkhula ku shige ta wa hariran sannan anka ba su tuhan alharini ne anka anka so hatar da su wannan udkhuluha wa ulbisuhu anka shigar da su cikin aljanna sannan anka tuhatar da su da wannan tuhan alharini to ci gaba متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا to in sun shiga cikin aljanna wato akwai gadaje da kujeri su zauna suna masu ginciri abin nan fiha cikin aljanna Allah ala yake bisa gadaje fil hijal wato gado wanda an ka sa wani abu an ka kewaye shi Eh, shi ake ce ma abin shi ake ce ma arika da yawa ara'ik ni sunan shi da Hausa eh gado mai labule labule ga daki yake eh? to ni ba kawai ne don ba ka <laughs> wala ya rauna ko Ah, la yarawna fiha ba'san ba su ganin wani abin nan shamsan ba su ganin wata rana ciki babu rana mai zafi wala zan hariran kuma ba su ganin sanyi ai la harru wala bard la harra wala bard babu zafi babu sanyi aw al muhtaru azam harir shiddatul bard tsananin sanyi babu tsananin sanyi ai la shamsa fiya babu rana ciki wala kamar ba wata wala qaih babu faih babu zafin rana ko zafin wuta wala zam harir kuma babu sanyi mai tsanani ay annal jannata wato ita aljanna tastali'u bi nuril arshi tana haske da hasken al'arshi wa hiya mu'tadilatul hawa'i sannan iskan ta daidai yake da ake so ba zafi ba sanyi kun gane ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها صدقكم ‘ya'yan eh, itacen inuwoyin abin da eh, iccen wato kusa a kansu. Kun gane ko? Wa zullila kudufu sannan ‘ya'yan kuma an ka hore su duk yadda kake in zaune kake in kwance kake kana in miƙa hannun ka ɗiba. Udun ya an ka kusantar da timarwa ‘ya'yan itacen su. Kwai ah, nalo halƙa'im wanda a tsaye shi na iya ɗiba, wal wanda a zaune na iya ɗiba, wal multaje wanda a kwance na iya ɗiba. to wa yutafu alaihim wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin to kuma bayan haka nan wato yara su dore kewayawa gare su da abin nan da da da ruwa wa yutafu alaihim gewaya akan a cikin aljanna bi wato da bin fillatin da wasu kofuna na azurfa wa akwabin da ya ta azurfa wa aka wabin sannan da kofuna bila urawa ta kofuna wanda yake ba su da baki um, rufaffe ka na ƙawari da waɗanda yake su na abin na ƙawari ne na abin glass eh, na glass ne ba glass ɗin kuma mutuwa ba ba karwa ɗin eh, kuma mutuwa ba ba wari ka mutu ba kawari da min fi ƙawari فضة قدروها تقديرا نعم منا um, da gilas na abin nan na rairayi can ko na azurfa ne ai eh, annaha min wato na azurfa ne yurabat in hamin zahira ana ganin cikinta daga waje kan zujaji kamar sauran karau kaddaruha eh, ta kadira sannan kofunan nan da ake ba su cike da giyar da a ciki an ɗebo gwargwadon yadda kowane zai shanye domin kada ka sha har abin haka rage kaddaruha ko sun abin abinan ta'ifuna wato su masu gewayar suna kaddara musu ta takadirin gewayawa ala kadari um, rayi sharibin gwargwadon koshin masu sha min gairi ziyartin ba da ƙari ba wala na kasin ba na kasa wa zalika aladdu sharab ya fi daɗi ka sha haka ga jika aja saura wa yusqawna fiha ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كما أنا شاير دسو وتجيا أتكي كان مزاجها زنجبيلا أبين دا أكي قروا يجيا نند إتا أي ما تمزج به أبين دا أكي قروا ياتا دشي زنجبيل زنجبيل أبين ما يتشتا ما يتشتا ما يتشتا laraba na son a ما abu mai yaji Eh? eh mai dan yatsun nan eh citta mai yatsu wai za ra'aita عينا فيها تسمي salsabila? to wannan zan jabil ba citta ne mai yatsu irin naku ba wato sai ta zan marmaro ne mai abin nan mai yaji irin shi fiha wato wani marmaro ne cikin aljanna tusamma salsabila sunanta salsabila ai yani annama a ruwan ta kan zanjabil kamar ruwan zanjabil ne wajen zakin sa da tsaci ɗayan abin nan yaji yaji tasalazzu bil arab laraba na son jin daɗi na amfani da shi suna jin daɗi sahal masaji mai saukin hadiya fil harki ga makoshi wa yatufu alaihim wildan wa yabuhu alaihim wildanun المخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان كما واتو يا سماري سنا أبنا جيوا يا وأكان سو مخلدون أنا كي باسو دجيمو ba tsofaffi ba ka tsoho ana son ganin ta za ka koma yaro yawwa da zara aitahum hasibtahum lu'lu'an in ka ga huska su sai kai tsammanin lu'ulu'u ne mansuran wanda an ka watse min sulki daga wurin tsara shi ai min sadafi daga salkan daga kwaskwashi wa huwa ahsan minhu fi ghairi dalika inda an ka watsa shi an hidda shi daga salka ya hi kyawo bisa ga wani wuri to ci gaba وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كما وانا النعمة da suke ci kullun ba su tunani ina zan samu wata kwangila kada abu yanke eh, kullum kada zaune ci ɗaya kake yi eh, za a ra'aita sama in ka ga can sam wato can inda za ka ga can kai mai karatu ra'aita na'iman wato za ka ga ni'imomi wadda yake ba iya sifantawa wa mulkan kabira kuma za ka mulki babba eh, wasi an wato wanda ke mai fadi mulki mai fadi to ci gaba alin thiyabu sundufin khudrun wa istabraq وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم شرابا طهورا آلي يوم ثياب سندسين أبين دا أتواهن سنسا مغريسو أي فوقهم fa nasbuhu ala dharfiyya wa huwa khabar al mutada eh, ba'dahu wa fi qira'atin bi sukun bi sukun al ya'i alihim mutada wa ma ba'dahu khabar wal muttasil eh, alihum tiabu sundusin wato abinda akan su tufafi na abinan alharini ne wanda a kore bin rafi wasu tabrakin sannan kuma da wani nau'in eh, alharini shi kuma mai kauri birrafi wastabraqum ai ma ga luzza min ad abinda yake mai kauri na abin nan alhari ne wa huwa al shi a ciki wasu wasundusu a zahiru shi ko sundusu shine sama wa fi qira'atin bi jarri khudrin wa fi ukhra bi jarri himama'an aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabraqin kun gane wa hullu asawira sannan an ka kawata su da wasu mundaye min fillatin na azurfa wa fi mawdin akhar ga wani wuri min na zinariya lil izani bi annahum min ma'an wa don a nuna kenan cikin aljanna ana yi musu kawa da mundaye na zina na azurfa wata rana kuma da na abin nan da na da na zinariya wasa kahum rabbuhum sharaban tahura kuma ubangijin su ya shayar da su wani abin sha wanda yake mai tsarkakewa ciki ba tahur mai tsarkake ba ma mai tsarki ɗaya ba kana ci yana yana abin nan yana share ma abin nan abin da cikin ciki kana jin daɗin ka koma shan wani kun gane eh, ayat taharatu wa nazafatu bi khilaf khamr dunya wa yuqal wato wannan ya saba majiyar duniya kana sha tana kumbure ma ciki to ci gaba إن a kana لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا تو إن هذا كان لكم جزاء واتو ونا أبدا أنك صفان تامك ونا النئمومي kana lakum jaza'an ya zan saka muku gare ku saboda kun yi da'a ga abin kun yi ciyar daga abin da Allah ya baku na ni'imar duniya wa kana sa'aykum mashkura kuma aikin ku ya zan abin godewa mardiyan yardadde maqabulan an wanda anka karba muqabilan bi an fuskance shi kuma da sakamako inda indillahi karim daga Allah wanda amai karimci wa ba da zikir anwa'in ni'am bayan ambace nau'ukan ni'ima allati an'ama bi Allah wanda yake Allah ya yi ni'ima da su ga mutum ibtida'an tun farko na farkon sura bila muqabilin ba ba wani laifi yayi ba ba wani aiki yayi ba bi jazaa'i amalihi ko ba abin nan saboda sakamakon aikin sa adalan aw fadalan ko ya biya shi ko ko yayi kara masa fi daril akhirah umuman ko hassasa hu bi qawli ta'ala sannan kuma girmamawa shi an keɓance ta da wasu gashi inna nahanu inna nahanu nazzalna alayka alqur'ana tanzila to saukar da qur'ani shi ma wata ni'ima ce ta ubangiji don haka Allah ya ce inna nahu lalle mu haƙiƙa mu ne nazzalna alqur'ana muka sassaukar da qur'ani gare ka tanzilan saukarwa ai eh. an ko an fasalnahu wa lam nunzilhu jumlatan wahida ba wai an saukar ba an sassaukar kadan kadan kun gani da an ce ɗaya rana kamar yanzu waɗanda masu shiga musulunci a ce duk yau duk komai abin da kuke yi don su yi yana yiwa a ashe kun ga kenan saukar da abin nan qur'ani guntu guntu in sai sababi ya ya bayyana wato abin wata ni'ima ce ta ubangiji don haka an ka ce mun sassaukar da tsabin qur'ani gare ka sassaukarwa kaɗan kaɗan wato yadda yake mutane na koyi bayan sun an sauko musu da wani sabon abu sun saba da shi sai a kawo wani kuma to ci gaba fasbir فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا Allah ya ce ma annabi hasbin hukumi rabbika ya hankuri don hukuncin ubangijinka domin duk wanda an kace ya shiryar da mutane ya dauke su daga muyagun al'adun su zuwa ga wasu to an aza masa fa aiki kun gane ko wato alayka bi tablighi salati wato kai hankuri eh, bisa ga hukuncin ubangijinka da ya azama wannan i da manzanci wala tuti minhum athiman kada kai da'a ga wanda yake mai zunubi wanda ke son ka bari au kafuran ko mai yawan kafirci murtakiban lil wanda ke cewa kai a bar wa'azin nan to mai zunubi ne kada kai mai da'a ita yi ko kuma yace kai baya so kafiri ne ito shi abin kada ka saurare shi aw kafirin shi ma yujibu isman ga duk abin da ke wajabtar da zunubi aw kubran ko kafirci duk abin da yake game da ida wahayi game da ida manzancin annabi duk abin da yake na zunubi ne ko abin da zai kai ga kafirci wanda ya sa ka gare shi don ka bari to kakkai mai da'a ita yi wa huwa al-amr wato shine umarni wa in kana asluhu khasan lin nabi ko da yake wannan umarni ko da yake asali annabi an kace kada shi da'a ga mai mai zunubi ko ko mai kafirci a a ba nan ya tsaya ba lakin na hukumuhu amun hukuncin sa ya game li ya abradil umma ga dukkan al'umma musulmi iz la ta'ata li makhluqin fi ma sitil khaliq domin in kace za ka yi wa'azi in ya ce kada ka yi to ce kai ka tashi ka yi in ya ta in ya ki tashi to kai ka tashi kai ta yi kun gane eh. wato in wani na yi wannan kaza a za a ba shi dama amma in bai yi kuma ce a ya hana ko ya zama mai zunubi ko azan kafiri ko ba haka ba a yi masa da'a to ci gaba rabbi ka bukratan wa asila wadkurisna rabbika ka ambaci sunan ubangijinka cikin sallah bukratan wa asila safe da mareci ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا ambata sunan Ubangiji, cikin sallah wato sallah asuba shine bukura asila kuma marece shine azhar da al'asar wa min al-layli fasjud lahu kuma cikin dare kai sujuda gare shi ani al-maghrib wal isha kai magriba da isha kun ga su abin nan wasabbihu laylan tawila sannan kuma kai mai tasbihi dare mai tsawo kai nafiloli da yawa salli ta tsawo fi ka yi salli ta tsawo wa ta hajjuri fi haƙi sallallahu alaihi wasallam wajibi ga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi farillai kuma shi yi sallar dare wajibi ne gare shi amma mu gare mu mustahabbi ne kun gane ko kama ta kaddama fil isra kamar da ya gabata suratul isra'i ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka kai dayan ka kara ma banda mutanen ka raggaye ne asa an yaba ta karabu kama Mahmuda kuma ana fatar ubangijin kai ya zama abin nan ya zaunar da kai ko ko ya tayar da kai matsayi wanda ake gode ma shine kenan matsayi radda kowa na cikin wayo yaya zan yi a ta ga annabawa ana neman su yi ceto su ce a'a a ta ga adam ya ce bai iyawa a ta ga ibrahim nuhu ya ce bai iyawa ga ibrahim ya ce bai iyawa musa ya ce bai iyawa nuhu ya ce bai iyawa sai a ce a ta ga muhammad sallallahu alaihi wasallam ce eh ni an ka ba wannan daraja ba tijjani an ka ba ba lahu hil arba'ina min min ba wannan abin wa shin waɗannan mutane ba son suke su halaka mu ba wai ranar kiyama ko cikin aljanna shi shekha amma tijjani yana da makamin annabi arba'in ba shakka abin nan bari haka na wa matahajjudu fi faman dubun wato sallar dare ga wanda ba annabi ba mustahabbiya ce amma banda shafa'i da wuturi wuturi shine sunna wadda tafi karfi duka cikin sunnoni to a yi raka'a biyu karanci gabanin sa wato abin nan sunna ne mutahabbi ne ko kuma muragabun ne an kwadaitar da shi bayan haka nan sai sallar abin nan eh, sallar idi ah, idi biyu bayan haka nan akwai sallar eh, roƙon ruwa waɗannan su ne da sallar abin in rana ta ɓace a yi sallar Allah ya kuranye ko wata waɗannan su ne sunnoni ah, bayan haka nan sauran akwai muraggab waɗanda an ka kwaɗaitar kamar a biyu karanci ga abin nan duha sannan kuma da raka a talfijiri da ba a biyu bayan magariba waɗannan muraggab ne kun gane to ci gaba inna ula yuhibbuna al'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila inna haula al-kufar waɗannan kafirai al-mu'anidin laka masu tsaurin kai gare ka yuhibbuna al'ajila abinda suke so mai gaugawa kawai a basu su ci yanzu kawai wa yadharuna yau yawman kila suna barin yini mai nauyi baya gare su basu damu da shi ba ai da mai tsannin nauyi ai shine ranar kiyama la ya na lahu ba su aiki don wannan yini wannan kawai a ce a yanzu su yi bacci shi ɗaya suke so ba su da hankali ci gaba نحن خلقناهم وشردنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ما خلقنا الله يتي موني بمودة سنان موني منك أهل التاسو وشدنا أسرهم كون منك أرفا أهل التاسو da an ga ƙuƙuwan su an fasa lahun daga ƙuƙuwan su wai da shi ina baddal na amsalin in mun so za mu halaka su mu kawo su mutane mu sanyawa filhil kati ga halitta badala min matsayin matsayin su bi an nulika mu halaka su mu kawo tabdila musanya wa ta'kidun wato ashe kenan idan mutun ya abin nan in mutun ya kibin abin da Allah ya ce to shi yana kokarin halaka kansa in ya sha yake ko in Allah so zai tahi da ku annahu ta'ala lam sha zalika walidha lamma yaqa bai so ya tahi da mu ba ya kawo wasu don haka wannan bai auku ba sai dai yana yi mana lallashi mu bi Allah taimake mu amin to ci gaba inna hadhihi tadhkira faman jaa ittakhadha ila rabbihi sabila inna hadhihi sura wannan sura da muke karatu taskira wa'azi ce tazkirun nasi wa'azi ne ga mutane alama an amallahu alaihim wato an tunatar da su ga ni'imar da Allah ya yi musu minan ni'am ibtida'an tun farko fi duniya ko sun ma arshada musanna ya shiryar da su lima fihi salahu halin ga abinda yake kyawun halin ka kuma lahira an faɗa ma duniya ni'imar da an kai ma kuma in kayi kaza kuma ni'imar na za ta ci gaba har lahira ka samu haisu adda lahum ni'aman inda inda ya musu tattalin ni'imomi la tusa wanda ke ba alisa yesu aw azaban ko kuma azaba la ko wanda ba ya dauka wa man sha'a attakhadha ila rabbi sabila duk wanda ya so ya riƙe hanyar kwarai zuwa ga ubangiji sabil kullun hanya kwarai cikin qur'ani ba tariq mugunya hanya ba kun gane ko riya ake bi bi ta'ati ka bi abin da yace to ci gaba wa mata